Thank you.

ganin barna a tsakanin iyalansa da mu kowa sai ya koka addinin musulunci ya zo don ya tsare dangantaka kada a fata ta ku duba ku ga ɗan adam ma daman mai hankali ne yakan samu kansa cikin ƙunci cikin damuwar da kai ba za ka iya musulta ta ba idan aka wayi gari aka ce ina mahaifinka bai san mahaifinka ba don haka musulunci duk abin da zai ta'addanci a abin da ya shafi dangantakan ɗan adam to musulunci na ƙoƙarin kore shi kuma yana kiyaye ma al'umma wannan don haka Allah ta'ala a littafinsa mai girma ya shar'anta ba ta ƙarke da duk wanda ya bi son zuciyarsa ya yi itida'i wajen cin mutuncin 'yan uwansa musulmi ta hanyar samar ko ƙoƙarin samar da wanda ba a san dangantakarsa ba Allah ta'ala yana faɗi cikin suratul nur الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله duk ɗan ta'adda wanda yake zina da ‘yar wani ko matar wani ko ‘yar ta'addar da take zina da ɗan wani ko mijin auren wata subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi masa bulala habbulala ɗari kuma a cikin jama'a addinin Allah haka ya shimfiɗa kada ku tausaya yi kun tashi domin shi ma bai tausaya ma bayin Allah ba wannan nau'in uku ba, ga waɗanda suka yi zina ne ba su taɓa aure sahihi ba amma wanda suka yi aure sahihin aure su gefe su ake hallashira kuma shari'ar musulunci kamar yadda ya haramta zina kuma ya haramta auren wanda ya bayyana yana zina ko tana zina ba su tuba ba domin tsere abin da muke so mu kai gare shi wato addiyasa kada mutum ya zan addayu wanda baya kishi matansa baya kishi ƴaƴansa subhanahu wa ta'ala yana cewa الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين mazinaci bai zina da wata sai mazinaciya ko yayi da kafira mushrika wanda bata ma yadda da Allah ba mazinaciya ba ta zina sai da mazinaci ko mushrikin da bai yadda da Allah ba amma an karanta aikata zina ga waɗanda duk suka yi imani ɗan uwa masu albarka addinin musulunci ya isa matuƙa wajen tsawatarwa akan abin da ya shafi mutuncin ‘yan uwa musulunci. don haka mai ƙoƙarin tsara mutuncinsa ya kare mutuncinsa ya kare na iyalansa addinin musulunci yana ɗaukan da zai mutu a wannan hanyar shahada ya yi fi sabilillah ana yi masa fatan shiga aljanna kamar yadda ya zo a hadisi wa man mata duna irbihi fa huwa shahidun wanda duk ya mutu ko aka kashe shi yana ƙoƙarin tsare mutuncinsa wannan shahidi ne ma'ana yana cikin nau'in mutanen da suka yi shahada wanda ake masu fatan gidan aljanna hakika kishi abinda ake nufi da kishi a nan ka zama mai tsare mutuncin matanka ba su hudda da mu'amala da mazan da ya haramta su yi ko da lafira ne ka zama mai tsare mutuncin 'ya'yanka ba ka sake su kamar 'yan matan tumaki a titi ba shari'ar musulunci ta umarce mu da wannan kuma ta wajabta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Imam Bukhari mai lamba ta dubu shida da da uku arba'in yana cewa a ta'ajabuna min gairati sa'ad La'ana ana abiyuruhum wallahu abiyar minni kuna mamaki ne game da kishin fa'ad wallahi na fi kishi Allah kuma ya fi ni kishi kenan wanda zai bar matarsa tana hudda da mazan gida ko mazan makwabta ko na anguwa ko na duk inda ta wannan dayyus ne kuma bayani mito a kansa insha Allah da wanda zai saki yarsa ta zan kayan wasa a titi wannan addayyus ne kuma aikin da yake shi ne addiyasatu Allah ya kare ni mai kishin iyalansa mai ƙoƙarin tsara su, to shi ne kullum yake nisanta kansa don wutan jahannama amma wanda bai kishin iyalansa to yana kusanta ne kullum zuwa jahannama yana nisanta kansa barin gidan aljanna yana sanya mutuncinsa jaki da doki duka suke takawa biyasa da addaye kullum bai damu da mutunci ka ba bai damu da na matansa ba bai damu da na ‘ya'yansa ba domin yana gani kuma ya sani ana abin da bai dace ba da iyalansa ɗabi'unsu ya munana mu'amalansu da maza ya dace amma zai kau da kansa ba tare da ya damu ba hakika idan muka dubi tarihin musulunci tsawon zangon rayuwar islama za mu ga musulmi suna kiyaye mutuncinsu suna kiyaye mutuncin matansu suna kiyaye mutuncin 'ya'yansu kuma suna duk abin da za su iya wanda duk zai taɓa mutuncin tsaye daga cikin abin da muka ambata su kare su tsare ko da kuma wajen tsarewan da karewan zai ya dukiyarsu ko ya ci ma rayuwarsu ta jama'a haka suke da amma mu zo rayuwar mu ta yau me ke aukuwa za mu ga hanyoyin ɓarna da ta'addanci da son zuciya da fito na fito wajen saba ma Allah na harin jihara kullum ƙaruwa yake kuma ƙaruwa mai ban mamaki abubuwan da Allah ya hana abubuwan da suka saba ma shari'ar musulunci abubuwan da suka zan alfasha ne abubuwa na tsaraici a yau muna ganin shi ba tare da sakaye ba ba tare da jin kunya ba biyasa ya yawaita a ko'ina a kowane lokaci a kowane yanayi ba dare ba rana to sai mu tambayi kanmu menene dalilai na yatsuwan ɓarna ninkin ba ninkin fiye da shekarun baya shi jahilci ne ya tsara yawa shi mashi sani ne ya yi al'umma kanta ba na tsammanin za ka ambata cewa jahilci ne ko rashin sani shi malamai ne ba sa wa'azi ko ko da'awa ce ta mutu shi ya sa kullum ɓarnan ke daɗa haɓaka shi ma ba ni tsammani akwai mai ƙarfin halin da zai ambaci haka domin in muka yi hana halin al'umma a yau da halin al'umma a jiya game da ilimi da bukasan ilimi game da da'awa da hanyoyin da'awa za mu ga cewa kamar sama da ƙasa ne to me yasa lalacewar da tambaɗewan da alfashan da dukkan abubuwa na da'ara ya fi yawa ninkin ba a yanzu babu shakka wannan babban abin tambaya ce kuma amsa wannan tambayar ita ce za ta kai mu ga cutar da take cin mu don mu gyara ta hakika irin hoɓɓasa na wa'azoji da karantarwa da muhadarori da ake yi yau ya ninka ninkin ba ninkin abin da ake yi jiya hanyoyin da Allah ya sauwaƙe mana a yau da isar da sako kuma ana isarwa ya ninka ninkin ba ninkin a yau fiye da jiya kenan ba wa'azi ne ba a yi ba ba karantarwa ne ba a yi ba kuma ba jahilci ne ya mamaye al'umma ba amma zina da alfasha da rashin kishi kana ganin barna na gudana a gidan baka damu ba me yasa ya yawaita ba shakka dole ne a samu wasu dalilai yawa kuma mabambanta waɗanda suka ƙarfafa junansu har ya kai mai yanayin da ake ciki yanzu yanzu yarinya ta fito a social media ta ce ita mazinaci ya ce ba wani abu ba ne ko ita fito da tsaraicinta ba wani abu ba ne me ya kawo wannan mai ya haifar da wannan tabbas akwai dalilai mabambanta wanda aka kai ga an ɗebe kunya a ikon al'umma alkhairai masu yawa su matata wanda iyayenmu da kakanninmu idan ka waiwaya shekara talatin arba'in baya ga wanda ya rayu a irin wannan lokaci zai ga ba ko haka ba ne ba kusa da haka ba ne abinda ake kyamarsa da yau ado da shi ake yi Allahu akbar annabi ya yi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta idan baka da kunya baka jin tsoron Allah baka tunanin kayi abin da zai zubar maka da mutunci to ga abin da kake so ka je ka yi ka je ka yi ɗazu na buɗe wayata na ga wata yarinya tana cewa ita wallahi kullum sai ta yi zina da maza hudu kullum musulma ɗan musulma ɗan musulmi kuma duk duniya ana gani ana ji duk duniya zalam tasahi fasna a mashi ita ‘yan sa'idu ne ta ko 'yar muhammad ko ahmad ko ‘yan Abdurrahman wanda Dije ta haife ta ko Fatima ko Asma'u ko Hafsa. take wannan abu. Na'am, Allah ya ji ɗan imamu sha'abi yana cewa kanan nasu ya ta'amalu na zamana. ثم ذهب الدين فتعاملوا بالوفاء ثم ذهب الوفاء فتعاملوا بالمروءة زمانا ثم ذهبت المروءة أي الرجولة فتعاملوا بالحياء زمانا ثم ذهب الحياء وإذا ذهبت كل هذه المعاني فماذا بقي للناس da zamanin farko mu sha'ari bai ma ga wannan zamanin ba ban san da abin da zai ce ba ce mu'amalan mutane suna asasa shi akan addini duk abin da Allah yake so shi suke yi wanda baya so suna nisantarsa aka wayi gari an saki addinin amma kuma akwai wasa'i in aka ce za a yi za a yi in aka ce ba za a yi ba ba za a yi ba amma in mai alheri ne tana iwa ayi ya ce aka wayi gari alwafa shi ma ya mutu sai suna mu'amala zamani mai tsawo da mutunci tsara mutunci kama girma madara ce in ya zube baya kwasuwa aka wayi gari mutuncin ma aka kifar da shi shi ne rijula shi ne jira aka shufa addiyafa da suna tsara mutuncin kansu suna gudun abin kunya yau kwana uku ake gaya mu wani yayin matar matar matar ɗansa ciki a garin nan kwana uku anuwa ko koya wannan ba komai ba ne balantana makociya balantana matan gari subhanallah imamu sha'abi ya ce muru'a ɗin ta mutu ba mu mutunci ba ɗaga ƙafa ba ganin kowa da zaki amma kuma sai ‘yan kunya ta rage ta ce to yau kunyar ta mutu murus to me ya rage ma mutane babu sai sun zama dabbobi sun zama dabbobi don haka kishi a musulunci wajibi ne kuma yana cikin ɗabi'u na imanin mai imani wanda bai kishin matansa bai kishin 'ya'yansa bai kishin kansa alama ce ta rauni na imani in ba ce rashin imanin ba kuma rashinsa ana lissafa ta cikin manya-manyan zunubai wanda ake saba ma Allah jalla jalaluhu da ita ko da su Abdullahi bin Amr Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ألا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة مدمن الخمر والآق والديوث الذي يكر الخبث في أهله صلى الله عليه وسلم يتي أقوي نوع متاني أخر Allah yana haramta masu gidan aljanna kalilan subhanahu wa ta'ala na ɗaya wanda yake tuba barin shan giya giya duk abin da zai sa kamaye naka shaye-shayen zamani su kogin su zakani su wiwi su taklin ko shisha ko menene kala ka sha ya juyar maka da hankali biya ce kullu ma askara fa huwa khamr wa kullu khamrin haram sannan ba saba ma iyayensa bai masu da'a lelanka da gidan aljanna dan samari da yan mata sannan annabi ya ce wadda yiwu da mari kishin iyalansa annabi ya fassara waye addayyus allazi yuqiru al-khabsa fi ahli wanda yana ganin barna a iyalansa kuma bai cewa komai sai dai ya huce ka ga matarka tana ciyar da wani katon anguwa ba abin da ya sha maka kai yanka wani suke keken kato ya kama hannunta a titi suna yawo ba abin da ya sha maka kai kwalelanka da gidan aljanna ku dubi waɗannan nau'in mutane uku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta masu shiga aljanna hadisi ne da imamun nasa'i da ahmad suka waito lafazin imamu ahmad ne muka yi amfani da shi a nan imamul albani ya hassana shi ka ji yadda ma ka ɗauki an haramta masa shiga aljanna in ma ka ce na lokaci ne saboda ta yi ya mutu da imani to ai an gama taɓar da shi da walakantar da shi domin aya tana cewa ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا الله wanda duk kasashe a wuta ka gama tabar da shi kuma mutanen da suka mutu suna shirka suna zaluntan kansu ba su da mataimaka gobe kiyama in an sa su gidan jahannama Allah ka kare mu ka tsare mu kenan wanda ya cuɗanyi da irin wannan nau'i na sabo to ya cancanci shiga gidan wuta wake so ya shiga gidan wuta sai ka sa ido a kan iyalanka ka sa ido a kan 'ya'yanka bayan kai ka kama kanka wannan wajibi ne akwai mutane nau'i da yawa wanda za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an haramta masa shiga aljanna irin la da kulil jannata qati'un la da kulil jannata nan mamun. ya da kulil jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr da hadisai ne sahihai mai yanke zumunta bai shiga aljanna annamimi bai shiga aljanna mai hada musulmi fada wanda a cikin zuciyarsa akwai girman kai gwangwadon kwayar komayya bai shiga aljanna hadisi ne na musulun shi ma aka ce addayyus allazi yaqimu al-khabsa fi ahlihi حرم الله عليه الجنة uwa masu albarka irinsu suna da yawa da addini ya mana manuniya daga ciki akwai azzaliman shugabanni mamin min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya mai ya mutu wa huwa bashin li illa harama alaihi alayhi aljanna babu wani bawa da Allah zai ba shi shugabancin kula da al'umma ya mutu lokacin da ajalinsa ya zo yana cutar da al'umman nan yana zalintar su face Allah ya haramta mata shiga aljanna wannan hadisi ne na Imamul Bukhari da Muslim tambaya me yasa rashin kishi da ganin ɗanna ‘ya'yanka mata ko maza na yi, ko matanka suna a duk da yadda ce ba da shari'a, amma ka sa ido, me yasa aka ce yana daga cikin manyan zunubai. Saboda in ka duba tsaf, Allah ya halicci ɗan adam a akan fitra, fitratun lafi lafi fata manna alaiha. yin haka duk yadda fitiran da Allah ya halicci dan adam ne a koma dabbanci a koma dabbanci yanzu ta za a haifi ƙaddura akuya kenan ja ga wata ta taso sai uwar ta sake haihuwan namiji wannan namiji zai koma yana bin uwar a gaban yar kuma haka in ya gama da uwar kuma ya sha'awar yar zai zo ya ji yar tasa idan ubansu in yana wajen ba abin da ya dame shi mijin uwan kula ana fahimta ta ko a jikin shi ko a jikin shi ya haifi ɗan ɗan ya bi matarsa uwarsa kenan kuma ɗan a gaban shi ya kwanta da ‘yarsa yayarsa kenan ko kaga wannan shine in in kasu alfitra Sai ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya halittu ka kaga kai canza fitratin lafi subhanahu wa ta'ala don haka ka yi babban zunubi ka yi babban zunubi shi ya sa ɗaya daga cikin salafus salih yake cewa ma mina murin illa yuzaru illa mankusun qalb ba wanda za ka ga kishin matarsa sai a ladan da fitirarsa ta juye sai ba da aroma a jefa ci ana bayarwa ana bayarwa sai a zo yarsa ta kwalliya ta fita tankan tsara ta kama titi ba abin da ya dame shi wani ma sai mata kirari in ya ga ta haɗu, ce tashi sassafa za ta fita dankali yana amma kin haɗu. za ka haɗu da Allah saboda haka shi da yus, wanda bai damu da tsarnan da ke aukuwa a cikin ahalinsa ba gaba ɗaya babu alkhairi tare da shi imamu zahabi Allah ta'ala ya ji kansa da ibn al-qayyim duk suna cewa asul dini al-ghayra wa man la ghayra lahu la dina la kishi wato ka kore duk wani barna dan matanka da ƴaƴanka shine asalin addini haka wanda bai da wannan ba shi ma da addini ta addini ubada Allah ta'ala ya ji kansa da kuma ƙara masa yadda mun karanta sashin hadisin lazu yana cewa wancan laura aitu rajula ما أمرأتي لضربته بالسيف غير مصفى شي والله da zan ga wani bawa ko mutum tare da matata sai na ɗauko takobi ga yawo jini na wuce na tsara kan shi ya faɗa haka a gaban wasu daga cikin sahabbai mamaki ya kama su suka je suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa kawai abin da sa'ad ya ce annabi ya ce a ta'ajabu na min mafi sa'adin wallahi la ana abiyar minhu wallahu abiyar minni ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن annabi ya ce to mamaku kike dan sa'ad ya yi kishin iyalansa ya tsara mutuncin gidansa ya hana ƙwarna ya kuka to wallahi na fi shi kishi iyakan tafiya kuma ina gaya maku Allah ya fi ni kishi saboda tsananin kishin da ubangiji yake shi ya sa ya haramta duk wani alfasha bayyananninku da ɓoyayyunku Allah ya haramta Allahu akbar muslim wannan riwaya ce ta muslim waccan mun ce imam al-bukhari annan ban hadisin mun ambata akwai abu mai ban tsoro shi rashin kishi yakan hauhawa ne in aka ce ga shi ka sa ido ana gudanarwa to zai daɗa haɓaka don haka hadisi ya tabbata ba za a tashi kiyama ba sai an kasance tukkan musulunci ana zare ginshikansa ɗaya bayan ɗaya ba za a tashi kiyama ba sai zaɓaɓɓu salihai mutanen kirki sun bar gidan duniya sai a shaharai suka yi saura don dayo a ne mijirmi ne mai irtikabin fawahishi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi wanda yake tabbatar da mu'ujizansa ce la ta koma sa'adu ta ya tasafa bin nasu safe الحمير tashin alkiyama ba za ta zo ba sai an wayi gari mutane na zina a kan titi a kan titi irin zinar da jakuna suke yi a kan titi jama'an musulmi an zo ko ba zo ba an zo wajen an zo wajen hissan wa ma'anan ana yi yanzu don ka je wuraren shakatawa haka za ka ga mutane kamar jakuna wani akan wata wata akan wani in ka je wajen gefen rafuka da ake suke sa tanti-tantin ku haka za ka ga ana tambele in ka je ku diddifin wanka na hotel haka za ka ga wani akan wata suna iyo mujizan annabi ya tabbata akwai wata wani ruwaya na hadisi da ya daga fitowa da abin balo-balo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi la tafna hadhihi al-umma حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يكون لو رأيتها وراء هذا الحائط لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم يكي بغاء تاشي يا بم na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa al'umma ba za ta ƙare ba har sai namiji zai kama mace a kan hanya ya kwantar da ita yana zina da ita kuma kowa ya zo da duk da ya sha mashi kai zai wuce ne shi ma zai wuce ya yi ba idan ba a yi a kan titin nan ba ai ana yi a social media ko duk lokacin da mutum ke son ya gazina ko masu bin ta kashi na maza ko na mata ko 'yan maɗugo in kana son na jiya ne za ka tambaya za a nuna maka da sunan suna yi in wanda ake kan yi ne layi ba ka buɗe ka gani tun ana cewa ana yi a ƙasashen turai yau ya zo ƙasar hausa in kana son ka ga na katsunawa za ka buɗe in kana son ka ga zage-zage za ka buɗe in kana son ka ga na sakwatawa za ka buɗe ko nawa ne ne me ya rage me ya rage in ka ɗauke 'yan mata da ke tura al'auransu samari su turo masu nasu muna tafi muna tafi mujiza ta annabi ya tabbata sallallahu alaihi wasallam mai ya kai mu ga wannan matsayi abubuwa ne masu tarin yawa za mu manuniya kaɗan daga cikinsu kaɗan daga cikinsu na daga ciki an wayi gari mun ɗauka wayewa ne mun ɗauka ci gaba ne mutum ya ɗauki matarsa ta sha wanka kamar yadda suke cewa ta sa kaya na alladini ma dai matsatsu wa ma shara-shara wa ma ɗabaggu da al'aurar ta gashi a fili sai ya ɗauke ta a je shakatawa kowa na gani wani ma ya zo yi magana da ita wani ya hira da ita bai damu ba ɗaya daga cikin hanyoyi kenan an fita yawon shakatawa da matarka ta sunna a daidai wannan lokacin ka budurwa mata ta tafi nata da saurayinta ta tafi da saurayinta ka gaya mun yadda za a ɗauki garwashin wuta a jefa a kaɗan auduga sannan a ce wani bai ma wani lahani ba minal mustahil ba zai taɓa yiwuwa ba wannan yana daga cikin abubuwa da suke taimakawa wajen ɓarna ya yaɗu ya auku iyaye na gani waliyai na gani ba sa cewa uka saboda wannan mummunar ɗabi'a ta biyasa ta shige su na daga ciki yayin uwa kaga mutum ya saki matarsa ballada ba za ta fita sanda ta da dama kuma ba dole ta ce mashi ga inda za ta ba kuma ta ce na shi sai lokaci kaza zan dawo ba sai ya danta kuma ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi da yus ne baya kishin iyalansa matar ta yi haka ina yasa? ita za ta yi wanka ta sa kayan da ta dama yana kallo ta ɗan manna jakanta a hammata ta ce daji zan ɗan zaga haka amma kin haɗu za ka haɗu da Allah ina za ta baka sani ba me za ta yi baka sani ba wani dandalin za ta baka sani ba kuma ta dawo kana yaƙe baki wani lokaci har ta zo da sahaba ita ba 'yan kasuwa ba kuma ba ta fita da kuɗi ba amma ta dawo maku da kayan daɗi kuna yaƙe baki kuna 'yan albalka da yi yana tabbatar da Allah a gidansa akwai nau'i na biyasa wanda shi ke kai ga waɗancan aikata alfawahish shi ne mace ta ɗauki gari ta niƙi gari ta tafi tafiya mai nisa ita kalai wallahi muna da rikod? akwai matan da suke cewa za su je gari ka za su gaida mamansu ko kanwar mamansu kayan kuma ba mamansu ko kanwar mamansu za su gaida ba za su je wajen kwatansu kuma su je su kwanakin da suke so da sunan san can su dawo shi kuma bai damu ba shi yasa addinin musulunci ko aikin haji ne mace in ba muhammadin ta bayyana ta yi ba ka ga rukuni ne cikin arkanin islam balantana ta falle sai tafiyan yawmun wa laila ta kwana ta yini ta a gida ita kadai ko ina iya aukuwa liyasa ce Allah bai yadda ba rashin kishi ne kuma saba ma shari'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai kalmar da zan faɗi kila wasu su ji kama ko ta ba su mamaki na daga ciki abin da yake aukuwa yanzu yakka a shekara ashirin wata ma biyar in ta kanta tana jami'an maiduguri ne ita kadai za ta tafi sai ta wata biyu ko uku kan kaganta haka ne ko ba haka bane hmm? haka ne ko ba haka bane balagaggiya yan shekara ashirin ko talatin ta tashi daga zariya ta tafi sakwato hatu, ita kadai ta tashi daga zariya ta tafi ilori karatu ita kadai ta tashi daga ilori ta zo zariya karatu ita kadai mala'ika ce ita da farko da an saba ma Allah an saba ma Allah ba karatun ne muke cewa ba daidai ba biyasa ce muke manuniya a kanta in za ta koma ka taɓa ɗaukanta ka kai ta ka tabbatar da ka kai ta makaranta Wata ta tsare ka taɓa zuwa ka ɗauko ta ka dawo da kayanka gida? Ka taɓa zuwa a kai a kai kana kai ziyarar babata? Kwastan ɗinsu? Kamar yanzu kai ‘yarka tana jami'an Ahmadu Bello, misali. kawai yanzu sai ka ɗaura tsambara an isha'i ka kai mata ziyara ka san hostel ɗin da take kama kan ɗakin da take ka ka waya ka ce ga ka in ba ka yi sa'a ba ni ta an sayawan ta ce dadi ta ce ga ka a kofan hostel ɗin su kana jiranta wallahi sai ka yi awa biyu ba ka ganta ba ba ta a gidan kila ma ba ta a jami'a a ji an san abin da ke aukuwa amma ko a jikinmu ya ƴaƴanmu suke me suke gudanarwa wace rayuwa suke saboda da ya ba mu damu ba ba mu damu ba shi yasa akwai wani malami da ya kira ahya'ul jami'iyya yace la la la ahya'ul jama'iyya ne wasan ɗin ‘yan mata ta jami'a ya ta'a a ta jima'i ne kuma da ka san abin da ke aukuwa da ka san muna da mummunan sakaci wallahi muna da mummunan sakaci a kan ‘ya'yanmu a wannan matakin ƙalla in ka tara ubanni goma wanda ‘ya'yansu ke jami'a suke rayuwa a can’ bakar za ka samu uku wajen kai 'ya'yansa ya ɗauko su kuma ya kai masu ziyaran ba zata a lokacin da ake jin suna ina suna ɗaki ya ga wani irin rayuwa suke ƙalla za ka samu uku masu yin haka kada mu manta yanayin rayuwa takan yi tasiri ga ɗan adam wani lokaci ba wai da kai tarbiyya ba ne ka gama tsaron iya tsaronka ka ba da tarbiyyar iya bayarwa amma kada ka manta za ta je ta haɗu da jacob da mrs ingoji da cecilia da nero sannan kuma hatta ma a musulmi za ta haɗu da al'adukulu waɗanda ba su da tarbiyyansu to kuma ta san gini shi ne mai wahala a rusa ta ya fi komi sauƙi rusa ta ya fi komi sauƙi waɗannan abubuwa su ma suna ba da gudunmuwa ba ɗan kaɗan ba wajen biyasa da aukar da abin da yake biyo baya na zinace-zinace sannan na daga cikin ƙarnan da ke haifarwa shi ne ikhtilaf mummunan cuɗanya da ake samu tsakanin maza da mata matan aure da 'yan mata mazajen aure da samari a lokacin bukukuwa mutum yanzu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba kunya ba tsoron Allah ka lura da abubuwan da ake yi na biyasa ga uba na ango ga uwan ango ga uban amarya ga uwan amarya to saura kuma ai ba sai an ce ba wani wa da kani da wani zargi kawu da ga samari an shiga ga 'yan mata saboda rashin kishi sannan ango zai fito amarya ta fito tinkir ta ta da nonuwa ta matse mazaunai a zo ana rawa a zo ana rawa wani irin biyasa ne wannan ina za mu alamomi ne duk na 'yan wuta wanda Allah ya haramta musu shiga aljanna addayus saboda rashin kunya zahabal a da mata kadima yau ta kaima ba ma a yi rawa a sa cincin a baki ba wai amarya ake ba hankisi ka share ma ango zuba na rantse da Allah na ga wani bidiyo wai ashe yanzu yayin saboda tsadon biyasa da saba ma Allah sai ta je halittar shi gaban shi sai ta goge shi ta a wannan mala'in fa a wannan mala'in za ta samo gogewa daga fuskar shi tana saukowa jin shi har ta zo gaban shi ta share ta goge ga ubanta ga uwarta ga uban shi ga uwar shi ga wan uba ga kanin uba ga kanuwar uwa ga yan uwa ga kawaye ga abokai ga mala'u yan iska an tara ba kishi da yus ne la yutaru ala ahlihi shi sa annabi yake an haramta ma ire-iren shiga aljanna ƙwalilan saboda suna haifar da bala'i suke dafa titina a cikin al'umma zinace-zinace yawaita abubuwa ya rincaɗe abubuwa su kai inda ba a tsammani a lalacewa da sunan ci gaba da wani suna wanda kuma ake ganin za a iya faɗi na ga bidiyon ma da ƙabarin amarya yake sama matar ɗansa mijin ɗanta yanago uban amarya yake sama surukinsa cincin a baki ga amaryar yarsa kenan sannan gawa ga sarkin nashi Jama'a musulmi a aina ta zahabu sannan na daga cikin ikhtilafi na bayu yana ce wannan ɗan gida ne kwatan kai mama a ce wannan ɗan anguwa ne a yi wasan ƙanin miji tsohon ƙwararrun mai kika ajiye amarya ta ba ango mai ka kawo ba ka kawo komai ba sabab ya shige ɗaki me ke aukuwa da yus ne don ya zo ya gansu wucewa zai ba ma abin da zai faɗi suna hira da matarsa ƙaninsa na hira da matarsa kuma balagagge da ya yi aure da ɗansa ya gama firamare ba abin da ya dame shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce kuma wadda waddukhula alal nisa قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت ku daina shiga kuna kaɗaita da matan da ba taku ba da wani cikin sahabbai ya ce to in kanin miji ne fa ko wani na kusa da shi da kudu annabi ya ce wallahi nan mutuwa take nan hallaka take nan mutuwa da hallaka take domin za a ce ai ɗan gida ne to kuma maciji ne zai banna zai kai tsaguba. na rantse muku da Allah irin karamtsaraman da ake yi yanzu wani abin sai dai kai shiru ka sani bai faduwa bai faduwa kuma duk saboda wannan ɗabi'ar da aka ɗauka na banza ba kishi ba tsaro ba sa ido kuma ka gani ka kau da kai shi sa malamai suka ce bayi na daga cikin biyata ka san ma wannan macen ba ta da kamun kai ka je ka aure ta ko kuma ka san ba ta da kamun kai tana ɗakinka ka ci gaba da zama da ita kana cikin waɗanda Allah ke haramta mu gidan aljanna biyasa ce ya al'umma a kullum mutum ya bar gidansa a barkace ba su rai matar ta faɗi abin da take so ana dariya ko shi je yana faɗin abin da yake so ana dariya duk nau'i ne na biyasa Allah ta kare mu shi yasa sallallahu alaihi wa sallam yace min a asharrin nasi inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه وتفضي إليه ثم ينشر سرها alaƙan mata da miji wanda yake sirri ne tsakanin ku sai Allah to mafi sharri ɗan adam gobe ƙiyama wanda ke yaɗa wannan sirrin ba ya ko kishin kansa in ji rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yan uwa masu albarka na daga cikin jiyasa ka ɗauki yadda ka kai makarantar da ka san ba tarbiyya katuwa budurwa ka kai ta makarantar da sai dai ta sa guntun siket ta matsa riga ta da nono ta sa mangwamara da kujeranta ga na jakwaf na rantse da Allah da Yusuf ne mai yin haka kuma in yi wasa zai shiga cikin wanda aka haramta masa gidan aljanna dole ne mu an mu faɗaka bari in dunkule uwa akwai abubuwa da suke taimakawa kwarai da gaske na rashin kishi al'umman musulmi su zan kaman aladai kallon timashimai suna rusa zukata suna ɓata tarbiyya yau ba cin ɗin da babu na tsiya na da'ara na alfasha sauraron kaɗe-kaɗe wanda ke raba ka da Allah ya hana ka sauraron alkur'ani yana taimakawa wajen biyasa kamance cemiya da ɗabi'an Allah wanda alkur'ani ya ce wanda ya kamance cemiya da su shi ma cikinsu yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce man tashabbaha bi ƙaunin fa sannan rayuwa ta jin daɗi da wadata ba tare da sarrafa jin daɗin da wadatan ta hanyar Allah ba a shagwaba yara a ɓata su saboda wai ana da wadata ko ana da mulki yana taimakawa wajen fantsamewa da lalacewa da sauran abubuwa na daga ciki akwai abin da malamai suke ce masu tarbiyya mummunar tarbiyya da ake mada ko ya ko iyalai gaba daya wannan magana ce mai faɗi ko an fusa kuma a halikun nawa ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya in baka yi haka ba ka bata ƴaƴanka ka bata matanka za ka tashi a matsayin addayo na daga cikin bala'in da ya zo ya mamaye al'umma da a wadda ake na hurriyatul mar'a mace na da yanci kamar yadda kake da yanci haka matarka take da yanci baka isa ka sa ta ba kaga ma wata ƙungiya ta fito na yan mumbokare suna nan suna da awa a duniya mutanenmu kuma hamsawa wanda suke musulmi su yan bokare ne wai miji bai isa ya sa matarsa ta wani abu ba sun bokare kowa ya zaman kanshi sai abin da yake so saboda wai yanci ne yanda kake da yanci haka take da yanci baka isa ka ce kai maka ba baka isa tana so ko da bai maka ba ka ce ta bari saboda haka za ta fita ta je faci sanda take so ka dawo sanda ka ga dama ba sai ta nemi lasisin ta fita daga ɗakin miji ba bokanar ya ce sannan ni da alkhairi a tsakanin mutane yayin in ka ji ana ku yi ku bari mimbarin wa'azi amma kuna tafiya da ɗan uwanka za ka gaya abu ko a jikinka abin da ya kamata yi bai yi ba za ka ce wani ya ba kai ka ba, kowa mai wa'azi ne wannan ya mutu sai ɗaya ɗaya ake yin haka ɗan kaɗan ƙwarai wani fa koma yana sallah suna fira in a zuhu ya yi an kira sallah ba zai ce wajibi mu tashi yi sallah ba a ni za ni in sallah ko su yi ko kar su yi ba damuwarsa ba ne to ko in kula a lokacin da bai halasta a ko in kula ba yana ciki abinda ke haifar da diyafa ga sabo shaye-shaye yana ciki wallahi akwai abin da yarinya za ta sha ita in ba an kwana ana gantali da ita bane ba ta gamsu ba ita yarinya tana cewa inci nawa ne zai kai makogaro a ta waje ba kai ni na taba ji in ka san bai kai inci kaza ba kakka zo gona don za ka tamun da hankali ne la ilaha illallah musulma take faɗin mata musulma shaye-shaye suke yi shaye-shaye shi yasa ko ina za ka je an bude kantin gyaran mata waɗannan kankina da kake ji sai mace ta gama gantalinta ta gama lalacewanta ta gama tsetsarewanta sai ta buɗe shagowai na gyaran mata mazan ma ba su kaddaya suke ba kullum hatta rufa in ka buɗe kullum maganin ke nan wanda gaba rashin tazari wai haba duk ba cuta sai wannan duk ba cuta sai wannan to yana taimakawa shi ma wajen tabbatar da alfasha magani na ƙarke ne a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ai imtisali wajen tsara dokokin Allah da nisantar abin da ya hana sannan a yi tarbiyya da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما أيويت الدعاء كيك يويت نكنك دعيالنك سوما كأمجيس في يويت اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت Ka ta walla na fi man tawallai ta. Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu, Allah ka bamu ifan yin ajin yake daidai. Ka raba mu da ajin da yake fitina shi, duniyar mu da lahiran mu. Al-subhani wa bihamdika. Ashaɗu Allah ila ila'anta. Asada ta maka wato biyar eka. Wa salamu alaikum. ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الله تعالى ساكى على الخير جماعة من جي wannan darasi mai mahimmanci wanda zan iya cewa duk tsawon shekarun da muka yi muke muna gabatar da muhadarari da mu sa wannan darasin ba sai ya wannan karam kuma abinda ya dauko mu da Allah shi ne irin bayanan da malam yi wato an waye gari wato mutane sun zan kamar dabbobi kamar yadda malam ya ambata a da rayuwar da aka wuto za ka ji ana maganar wani muharrami ne ko ajanabi ne da wahala ka ga wani muharrami ya bi muharrami ya sa hakan nan aka shi amma al'ummar mu a yanzu sai aka waye gari ba bambanci tsakanin yayi da kyalli ya'ya da iyaye wannan ita ce musibar da ake ciki kamar yadda malam ya ambata a cikin karatunsa wanda yake cewa ko kwana uku ba a wuce ba an samu ba yawan matar ɗansa ciki to ga iyakan lalacewa ke dan da abubuwan da ke faruwa kannin iyaye suna bin ƴaƴan wato yayyinsu ko yayan ƙanninsu wani lokaci a zauce ciki wani lokaci har ma a haihu na ko jika wannan ita ce masibar da ake fuskanta a cikin al'umma kuma babu raba ɗayan biyu wato watsi da karantarwar musulunci shi ya haifar da wannan da yawa su mata suna baka idan mace ba matar aure ba ce wato ita wani doka bai hau kanta ba sai ta yi aure sannan doka ke hau kanta a daidai lokacin da shari'ar musulunci abin da yake nuna mana lokacin da ya ta girma to da ita da uwarta duk hukuncinsa ɗaya inda wani bambanci kawai shi ne ita wannan tana da miji akwai wasu haƙoƙi na zamantakewa na miji wanda ita wannan ɗaya ba ta ba shi a wuyarta inda wani bambanci da wuce wannan ba amma an yi sakaci da wannan wasanni da sunan wannan kazin ɗina ne ko na ne wannan ta gida kenan banda group discussion da sauransu a makarantar da makarantar da makamantan yin waɗannan sannan ga matsalar da malaye magana daga karke-karke matsalar shaye-shaye wanda ya kontributin wajen yaduwan wannan wanda alhamdulillah yana cikin abubuwan da muka tsara za a yi magana a kansa kuma mun ware su mata ne da yi wato su ne aka fara mawajiya wanda yake an ɗauko darasin an fara su da kansu Allah ba mu tashi ba suka neman tun girman Allah malam a zuwa a ke darasin na a sashi ne mai tashi wanda cikin yaran girman hadarorin da muka an muka yi wannan karar shi ne muhadara kwara ɗaya wanda za mu yi shi kuma mu ƙara yi ko ko mu ci gaba saboda mahimmancinsa da kuma buƙatuwar da ke akwai wanda yake su mata suka ayyana suna da buƙatar wannan tun asalin shi da muhajarar ma su suka nema yi saboda matsalan shaye-shaye yana ce a gida a su wato kamar wutar daji kuma kamar bara a jihar kano cikin kafafen wata labarai aka sanar da cewa wato ana nemar kai ko ma adadin matan da ke shaye-shaye yana neman ya na maza haka nan abin yake gangarowa nan ina magana da wani direba ya je ɗaukan amari lokacin wani sha'ad da ke haka ya ɗauko su su goma a motu suna ta cikin ba amaryan babba kawayen ba kowa manta. idan aka ce ba hankali ta ba a bar da ba yi ba wanda wannan ya sa wankin muhadara da aka ɗauko na mata akan matsalar shaye-shaye illolinsa da dalilansa da hanyoyin kauce wasu insha Allah ranar juma'a na sama banda wannan juma'a mai zuwa muka sa za a ci gaba da shi a masallacinmu na bakin kasuwa bayan sallar la'asar wannan ɗan uwa mata ne za a yi mawa zalla insha Allah da fatan Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi kana makalla mana godiya shi malam da yake ubanmu ne shi kai gaba ga da makance mansa ko shawarar su dama ne ba da zarar muka ce mansa maka karatu lokaci kaza sai ce to Allah ya kai mu malam muna godiya da wannan karamci Allah ta'ala ya kara ya kara basira ya kara wa ya ya kwana da kuma sanya albarka a rayuwa ya albarkace zuriya ji kan iyaye yan uwa masu albarka wannan shi ne karshen wannan muhadara wanda kuma sai gobe idan Allah ta'ala ya ce mu wannan masallacin rimin kambari wanda dan uwa bala aliyu ahmad shi ma zai mana muhadara mai taken wato ayyukan alkhairi ba sa gushewa da ramadana ta wuce wanda insha Allah gobe bayan maghrib wal isha kamar yadda aka wannan za a gabatar sannan kafin na aje ina ƙara tunatar da kuma sanar da yan uwa cewa akwai shiri da muke yi na gabatar da wata naduwa wani taro ne na tattaunawa wanda malam ya taba gabatar mana da shi a makarantar na makera duba dai da yanayin wato yadda abuwa suke tarbarbarewa na a tsakanin 'ya'ya mun shirya wannan shi tattaunawa ne da kuma shawarwari kamar ka ce guidance ne and counseling wanda tsarin kamar shekara bakwai man taɓa yinsa muna so ne kowace uwa idan za ta zo za ta zo da yayanta ne mun tallata da maza a wancan lokaci amma ba mu samu haɗin kan mazan ba suka ce su ba zai su zo da mata ga ‘ya'ya kuma su a shirya masa nasu an shirya amma har man gaji da ƙayyan ba su ba da haɗin kai ba to wannan karan zami kuma za mu muna mutum kowa namijin da yake zan ran zai ne wannan tsarin rijista ne ake yi gaskiya za ka rijistan kanka da 'ya'yanka matarka za ta rajistanta da 'ya'yanta in kuma kai da yake da shi kenan in ita ce rajistan yayan shi kenan muna son mu gane adadin wanda za su wato halarci taron taro ne na one zungur kamar yadda muka wancan mun yi shi kamar semina ne mun ce guidance ne an kansula. domin abin ya dauko mu a wancan lokaci ko ne yawa yaro sai zai same shi shi ya fahimci baban shi na mashi hasara ba sai zai ce maka yaran nan ba ta jin magana Kuwa sai ce su ce maka yarinyar nan yaran nan ya fi ƙarfi na akwai wanda su ce man ɗanta yakan kada masa godi? Ku da godi ko sai ta ɗauke mata haka kai irin zai kai mata dukan to sai mata fahimci wani lokaci sannan kuma sai mata fahimci wani lokaci da yawa Allah ya mana baiwa na yaya amma ba mu san da za mu na yayan ba wani Allah ya mishi bayan ‘ya'ya maza da mata amma ya kasa bambanci da zai sa kowanne abin mamaki yanzu muna cikin lokaci ne kamar ka ce na bazara ruwa ta yi karanci a gidaje shan fita nemo to me ke faruwa ko ga budura ai shekara goma sha biyar ashirin to wani ma matar ta sake da asibabin fari sai ya ɗigo ruwa Ga samari zagara ga da tsakaki a gida suna kwanci ko kuma shi ne gidan goce goce yana kwanci amma ba ta fita je ɗibo ruwa ba su zai tafi waɗannan ne su ne suka dame mu alhamdulillah a wancan lokaci malam shi ya jagoranci wannan zama da shi da alƙali malam aminu sa'ad Allah ta lashe ƙara ma albarka jin daɗin abin a wannan lokaci wani day program ne program ne na rana ɗaya a yana jin sai da muka yi kwana biyu a jere sannan aka sake ba wani sati aka sake kuma Allah sa mu program ɗin albarka don ina iya tuna wancan lokacin wallahi sai da muka kai a zahar amma babu wani wanda ya nuna wata gajiya ko kosawa to insha Allah wannan karan daga nan kafin Sallar layya muke fatan insha Allah za mu sace gabatar da wannan saboda ka wanda yake zan zai participating a maza a cikin maza zai zai ba da sunan shi da sunan yaran sawa'un maza da mata ba mu yanke wajen da za mu yi ba tukuna da sai da yanayin mutanen da muka gani ne waɗannan area yanzu accommodating namu za mu yana. idan zan ba zai accommodate nama ba za mu nemi wani wuri tsarin zamar shi ne da malamai a haifadu da uwaye mata da 'ya'yansu mata da 'ya'yansu maza da ubanni maza haka makarantar kwakwa ya mazalla wannan ma haka za mu yi da kuma sauran malamai a nan malamai za su gabatar da shawarwarinsu da nasihohinsu bayan sun yi za a ba iyaye dama su ma su albarkacin bakinsu bayan sun yi za a ba 'ya'ya dama su ma su albarkacin bakinsu ina iya tuna a wancan lokaci har sai da aka samu wato su 'ya'yan suka taru suka naɗa shugaba a cikinsu wanda ma zai ci gaba da magana da yawon to in Allah ya yarda za mu wannan din ba da jimawa ba kuma kamar yadda nace daga yanzu din nan za mu fara daukan suna dan gane adadin mutanen da za su za su halarci wannan ta kuma gaskiya ana dan safi ana sa kuɗi ne kuwa kun ga za a one ne da ranar nan ba zai zuwa wani ba a ci komi ba ko ba a Allah akalla a wancan mun samu gudunmuwa da mu ya mu muka yada da sauran yan uwa ɗaya muka tare aka ɗan samu wasu abu aka dan daddafa aka zo da su wannan yana cikin abin da ya sa aka zauna cikin nishaɗi ba wani wanda ya nuna kosa akwai ruwa enough akwai ɗan roƙo rodo enough akwai ma ɗan cincin da sauransu to kaga dole suna buƙatar wani abu shi yasa za a rajista za a sa abin da ba zai ba zai gagar kowa da insha Allah muna fata idan eh, an sa rana don kowa zai kwakwari ya zo amma kafin nan kamar da na ambata tun daga yanzu din nan mutum za mu fara ba da za mu fara rajistan duk wanda za su halarci wannan taro da fatan Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya koma da malam gida lafiya kuma da kuke ta yada waɗannan abubuwa kuma live ake yin shiga suna ana sauraro kuma ana gani a sassanin duniya gaba ɗaya Allah ta la sanya wannan cikin mizanin ayyukan hukuma da mu gaba ɗaya a dare kira ladan ya kira mana sallah sannan ni sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.